wato halaye na tarbiyya da ake bukata dangane da zamantakewar aure da kuma al'umma baki ɗaya abu na hudu zan ja hankalinmu mu matasa da 'yan mata dangane da matsaloli na fasikanci da shiririta da shirme da suke faruwa a cikinmu abu na ƙarshe ita ce khatima wato macikar magana insha Allahu ta'ala shine na biyar muna fata Allah ya mana muwafaka ya kuma datar da harsunanmu akan abin da za mu tattauna abu na farko kamar yadda na yi alkawari shine ahammiyatu zawaj fi shari'atul islamiyya wato muhimmancin aure a cikin tsari da kuma shari'ar musulunci Allah subhanahu wata'ala bai yi ƙasa a gwiwa ba wajen nuna wa al'ummar musulmi menene aure kuma menene darajarsa da kimarsa a cikin alkur'ani mai girma Allah maɗaukakin sarki ya faɗi albarkar aure da darajarsa daga cikin ayoyin wani guri Allah yake cewa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin tafakkaru. Allah ya ce wa min ayatihi yana daga cikin ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala ƙa'ida malamai suka ce duk abin da ka ji Allah ya sa shi cikin ayoyin shi to ba ƙaramin abu ba ne a gurin Allah subhanahu ta'ala. shi sa Allah sai ya saka bacci daga cikin ayoyin Allah Allah ya ce wa min ayatihi Namu kumbin layli Wannan hari yana daga cikin ayoyin Allah baccinku da kuke da daddare da kuma baccin da kuke da rana shi kansa aya ce Allah ya kira rana da wata aya wa min ayatihi laylu wan-naharu wash-shamsu wal-qamaru لا تسجدوا in ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون ومن آياته Allah ya ce yana daga cikin ayoyinsa dare da yini wa shamsu wal qamar haka rana da wata suna daga cikin ayoyin Allah Allah ya ce la tasjudu lishamsi wala lil qamar kar ku yi sujuda ga rana ko ga wata wasjudu lillahi allazi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun ku yi sujuda ga Allah wanda ya halicce su in dai ku da gaske masu bautawa Allah ne to kaga wannan ya nuna waɗannan halittu suna daga cikin ayoyin Allah manya manya to kamar yadda ka yarda cewa waɗannan halittu suna cikin ayoyin Allah to haka aure ma aya ce ta Allah yasa ya ce wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan yana daga cikin ayoyin Allah da Allah ya halitta muku matanku daga jikinku min anfusikum azwaja menene dalili sai Allah ya ce litaskunu ilaiha saboda ka samu nutsuwa da matarka matarka ta samu nutsuwa da kai wannan ya sa Muhammad Salihul Uthaymin Allah ya masa rahama yace na daga cikin qualitative aure ko aure wanda yake da quality yake da ƙarfi yake da daraja shine a samu matar ta samu nutsuwa da mijin mijin ma ya samu nutsuwa da matar domin kamar ka tambayi Allah ne ka ce ya Allah me yasa ka ce mu ya aure sai Allah ya ce saboda ka samu nutsuwa da matar matar ta samu nutsuwa da kai sannan sai wasu malamai suka sake cewa kuma wannan magana har ilau dalili ne akan cewa duk wanda ka gani yana yawo a duniyan nan to duk cikar hankalinsa duk samun jin daɗinsa duk yadda rayuwarsa ta kai ga morewa da holewa ma damar bahi da mata to bahi da nutsuwa wani garmaho ne hakan nan wani diga wani sakwato maki ballo jakuna hakan nan me dalili saboda Allah ya ce litaskunu ilaiha wato ana yin aure ne don a samu menene don a samu nutsuwa to kaga shi yanzu tunda ba shi da mata yanzu a to wannan ayar nutsatse ne ko ba nutsatse ba ne ba nutsatse ba ne shi ne kawai ma'anar da zaka bashi saboda haka ango yanzu ne ka samu nutsuwa insha Allah ta'ala an gane maganar da kyau ko sauran kuma to fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una eh Allah ya kawo nutsuwa <laughs> an gane maganar da kyau ko litaskunu ilaiha sai ya ce waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma Allah sai ya sanya ƙauna da tausayi tsakanin mata da miji Allahu akbar wannan aya har ilau sakonta na uku ko na hudu yana nuna mana ashe tsakanin ma'aurata akwai tausayi tsakanin ma'aurata akwai rahama tsakanin ma'aurata akwai ƙauna shi yasa ya ce saboda a samu nutsuwa sannan kuma Allah ya sanya ƙauna da tausayi tsakani shi yasa za ka ga miji yana iya haƙura da cikinsa ya bawa matarsa ta ci saboda ƙaunar da kuma tausayin da ke tsakani miji yana iya haƙura da na aljihunsa ya ɗiba ya bawa gida shi ya fita kwankwataran bahi da komai saboda wannan aya da take cewa wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahama haka mata zaka ga mata ta sai da kayan ɗakinta haka ne ko ba haka ba ta bawa mijin kuɗin ta ce ya je shi yayi jari da kuɗin ya nemo musu abin da za su ko za su sha ko kuma mata ta sai da kayan ɗakinta ko kujerunta ta ba wa miji kuɗin ta ce ya je shi ya sayo musu abincin da za su ci ko ya je ya biya kuɗin makarantar yara ko wani a makamancin haka me ke nuna mana wannan shine fassara wannan aya cewa wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahama Allah ya ce inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun lalle a cikin haka akwai ayoyi amma ga wanda suke da tuntuntuni da tunani da mai da hankali zuwa ga al'amuran Allah bayan wannan Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana cewa wa min kulli shay'in khalaqana zawjaini la'allakum tadhakkarun wa min kulli shay'in daga dukkanin abun da ka gani a duniyan nan Allah ce khalaqana zawjaini mun halicci mata da miji shi yasa malamai suka ce sama da ƙasa da kake ganin nan mata da miji ne duk abin da yake da kishiyarsa na biyunsa to mata da miji ne a duniyan nan baya sama da ƙasa mata da miji ne suka ce zafi da sanyi mata da miji ne suka ce rani da damuna mata da miji ne suka ce zafi da ɗari mata da miji ne suka ce lokacin bazara da lokacin damuna mata da miji ne haka dai suke ta magana suka ce ko bishiyoyi ka kalla za ga akwai namijin dabino akwai macen dabino akwai namijin mangwaro akwai macen mangwaro ko duk bishiyoyi gaba ɗaya haka in ka dawo dabbobi akwai tinkiya akwai rago akwai akuya akwai tauri, akwai jaki akwai jaka akwai doki akwai godiya haka ne ko ba haka ba babu halittar da Allah maɗaukakin sarki bai yi mata da miji ba kai suka ce hatta wutan nefa negative da positive mata da miji ne domin negative baya yi he da me sai da positive haka ne ko ba haka ba in ka jawo waya iya negative ka sa a gidanka za ka samu wutan nefa sai ka hada da me da positive da art da watete da watete sai ka hada su sai suka ce to waɗannan mata da miji ne to haka bai yiwuwa namiji ya rayu shi kadai ba tare da mata ba kamar yadda negative bai yiwuwa ya aiki sai da positive idan ka dawo bangaren tsuntsaye haka za ka samu kai akwai ma tsuntsayen da sun an tashi ma aure ake haihuwarsu yawanci tattabara yawanci baru sukan yi koyi ne mata da miji haka ne ko ba haka ba sai ka ji an ce za a sayo barushi a ce sayo min aure ko ba haka ake cewa ba aure ɗaya ko aure biyu mata mata da miji a sayo su a zo a kiwata su domin a samu ƙarin ainihin wato wannan halitta din. wannan di yana daga cikin abin da ke nuna mana wato muhimmanci da albarkar aure a addinin musulunci amma abin takaici da mamaki sai haga cewa da yawa daga cikin mutane suna gudun wannan ibada wacce take mai muhimmanci wadda take mai albarka wanda Allah maɗaukakin sarki bulbula alheri mai ɗumbin yawa a cikinta Allah subhanahu wa ta'ala wannan dalilin ya sa cewa bai raga wa kowa ba a wajen umarninsa dangane da yin aure Allah maɗaukakin sarki ya ce wa an hul ayama minkum wa salihina min ibadikum wa ima'ikum sai ce in yakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli Allah ya ce wa ankihul ayama minkum ku aurar da gwagwaran cikin ku tuzuran cikin ku da muzuran cikin ku da masu fulo da jarkan nan da masu ainihin wato dura kayan da suka yi datti a cikin wando a kulle sama a tasa kai da shi yaga kuma wanda zai hana shi kwanciya ina fata an fahimta Allah ce duk ku tattara su gaba ɗaya ku aurar da su wa ankihul ayama minkum Allah ya ce wa salihina min ibadikum wa ima'ikum da kuma salihan bayi daga cikin bayinku da kuma ainihin wato bayinku maza sai Allah ya madaukakin sarki yake cewa in yakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlihi in kuna ganin wato talakawa ne su ko ba su da kuɗi ko ba su gama makaranta ba ko ba su samu aiki ba a dalilin yin auren Allah zai wadata su wallahi jama'a wannan ayar ni na ganta a aikata a cikin rayuwar wanda na sani dewa akwai wanda na sani daga cikin abokanmu ya nema admission bayan ya gama secondary school ya nema admission kusan sau uku yana nema bai samu ba daga karshe da ya samu na hudu Allah ya sa ya samu ya je yana ya gama remedial ya tafi 100 level da ya kammala aka zo aka yi jarabawa ta ƙarshen session ƙarshen shekara wato kawai sai ga ya fito da kusan zan iya cewa kawai dai bai ci ba bai haye ba domin ya samu kari oba sun kai kusan guda bakwai kaga ai kusan wannan ya faɗi warwas to daga ƙarshe sai dawo gida da ya tsiyaye tsam rai sai ya ga shi babu abin ma da yanzu tukunna yake damunsa irin rashin mata da ya tada maganan aure wallahi sai iyaye da yan uwa suka yi ta akan shi kai karatun ma yaki yaushe ma kai karatun balantana har kai aiki balantana har kaza balantana kaza yanzu ana magana yadda makaranta za ta gyaru kai kuma ka zo ka ɗauko mutane magana aure kaza kaza kaza kaza to daga cikin waɗanda suke jin shawarwarinsu ni ina daga ciki saboda an san ni da shi an san alakata da shi sai aka ce bari a kawo shi ƙara guri na ni in hana shi yin aure ya koma ya je ya gyara al'amarinsa na karatu to waɗanda suka kawo ƙara sai na ce to ina so a tara min da baba mahaifinsa kenan da mahaifiyarsa da ku yayinsa ina so zan yi zama da ku muka zo muka zauna na ce musu to ni in dai kun zo ne a matsayin in ba ku shawara a matsayin kuna gani na malami mai karantarwa to ina ganin ni ina da shawara akasin taku na ce musu wallahi kun ga wannan rayuwar kowa da yadda Allah ya tsara mishi tun da ya gwada karatun nan abin yanzu ya ƙi ya yi shekara kusan uku yana neman admission bai samu ba daga ƙarhe ya samu ya zo a shekarar farko aka mako shi yiwo ƙasa ya zo ya ce aure zai yi kunce a anya idan kuka matsa mishi lamba ba zai kauce ba kuwa kar a samu matsala ni ina ga ku shi dama ya gwada yin auren ba mu san alherin da ke cikin hakan ba to da ke Allah ya sa suna jin magana ta suka yadda wallahi maganar da nake muku kan na tsawaita muku wannan abin da ya faru ya faru bai wuce shekara hudu ba zuwa biyar yanzu dai maganar da muke yi wannan bawan Allah yana juya kuɗin da ya kai naira miliyan hamsin a rayuwar shi ai ƙaryar banza ne waye ce aboko ake ci kaɗai kaga ana cewa wai ba kai kaza ba karka aure in ba ta gama kaza ba ba za a yi aurenta ba in bai gama kaza ba waye faɗa ba wanda ya ce wannan da ya zo ya auren kafin ka ce kwabo malam wallahi sai gashi Allah yana ta bulbulo masa arziki ta inda ba a tsammani dama ya dan iya harkar kasuwanci kawai sai ƙara mai da hankali akan harkar ya yi aure sai ga to bai gamata ya zauna ba sai ya ƙara bawa kasuwancin muhimmanci kawai sai Allah ya dumbulo masa albarka a ciki yanzu maganar da nake muku wallahi tallahi su waɗannan da suka nemi su hana shi auren duk shekara a cikin zakkar da yake ba su a ciki suke ci shi yasa da Allah maɗaukakin sarki ya ce in yakunu fuqara'a in ma kuna ganin talakawa ne za su wahala in suka yi aure sai Allah ya ce yi guni Allahu min fadlihi Allah zai wadata su daga cikin falalar shi ni kan wannan ayar a fassara na ganta wallahi ra'ayal aini yadda na ga fassara ta Allah ya nuna min annabi Muhammadu to saboda haka wannan duk wani abu ne na yahudanci da wasu abubuwa na harkar yan boko wanda ba addini ta tare da su in bai gama kaza ba bai kamata ba in bai gama kuma inda a ce ma za a kiyaye dokar Allah ne ba a yi auren ba kuma a kiyaye dokar Allah to da da sauki amma matsalar shi ne ba a iya kiyaye dokokin Allah kuma Allah ya faɗa cewa wal yasta'fifil ladina eh lam yajidu maza nikahan hatta yughnihimullahu min fadli ka gaya wa waɗanda ba su samu damar yin aure ba su kame wal yasta'fifil ladina lam yajidu maza. nikahan hatta yi guni himun lawan fadli haka ne aka aran mako ma'ana waɗanda ba su yi aure ba ka gaya musu su kame har zuwa lokacin da Allah maɗaukakin sarki zai wadata su to amma sai ya zama ba a kamewa ɗin ku duba ku ga irin shegantakar da yanzu ke faruwa cikin samari mutum ya ƙi ya aure yana da sana'a ko yana aiki ko kuma yana noma ko yana kasuwanci ba zai aure ba kuma sannan ba zai bar 'ya'yan mutane su zauna lafiya ba to kaga wannan matsala ce shi yasa in ma wahala ce gara a wahalan tare da mata ba wai ka wahala a cikin saban Allah ba wannan shine mu fahimtar mu kwarai da gaske saboda haka yana da kyau mutane mu ƙara fahimta mu kuma ƙara ganewa kuma ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yake cewa ya ma asharar shabab ya ku taron matasa ya ku taron gwagware ya ku taron waɗanda ba ku da aure manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace man istata minkumul ba'ata falyatazawwaj wanda duk ya samu dama cikin ku to yayi aure sai manzo Allah ya ce fa innahu aghaddu lil basri domin shi aure shine yake rintsa idanu wa ahsanul farj kuma aure shi yake kiyaye al'aurar dan adam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa wa man lam yastati alaihi bi saw fa innahu lahu wija'un wanda bai samu dama ba to muna humartarsa da ya dinga yawan azumin nafila domin wannan zai zamanto masa badala da kan kandagarki tsakaninsa da ainihin wato abin da Allah maɗaukakin sarki ya haramta saboda haka annabi shele kai tsaye ya ce yana kiran duk mutum mai matashi ko mutumin da yake da hankali to kada ya zauna haka ya ma'asharar shababi wannan hadisin matasa ne hadisi ne na duk wani wanda bai haura shekara arba'in ba zuwa sama da shi ake wannan magana ya ma'asharar shabab Kumul ba a minkum ta falyatazawwaj wanda duk ya samu dama cikin ku ya aure haka manzan Allah ya ce Ya ce fa innahu aghaddu lil basri domin aure shi ke rinsa idanu wa ahsanu lil farji kuma shi yake kiyaye al'aurar musulmi sai manzan Allah ke cewa man lam yastati wanda duk bai samu dama ba fa alaihi bi sau. to ya dinga yawan azumi sai ya ce fa hu lahu wija'un domin azumi yakan zamanto masa kariya daga fadawa abinda Allah ya haramta mishi shin tun da mun ji wannan daraja da wannan kima ta aure to menene haƙoƙin da yake kan mata a kan miji kafin nan yana da kyau mu ji kaɗan daga cikin yadda ake zaɓar mata ko yadda ake zaɓo miji a haƙƙi ne akan duk namiji idan ya tashi aure ya ainihin wato zaɓi matar da ta dace masa kuma ta cancanta masa haka ita ma mata ta zaɓi wato mijin da ya cancanta mata ko ya dace mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya faɗa masa a cikin suratul furqan aya ta 74 Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana ya ubangijinmu hab lana kai mana baiwa kai mana kyauta kai mana falala min azwajina daga cikin matanmu wa zurriyatina da kuma ƴaƴan da zaka bamu da zurriyar da zaka bamu qurrata a'yun Allah ka bamu masu faranta mana idanu menene mai faranta idanu shine ɗa na kirki da matar kirki da kuma dangi da ƴaƴa da iyalai na kirki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi wannan umarni kai tsaye والذين na rabbana hablana min azwajina ازواجنا وذرياتنا قرة اعين sannan waje anna lil na imama Allah ka saka mu shugabanni cikin masu tsoron Allah ma'ana a cikin masu tsoron Allah ma Allah ka sa mu shugabanni ne a gurin mu ake kwaikwayon tsoron Allah wannan addu'a ce wanda manzon Allah Allah ya bashi ita kai tsaye kuma ya ce ba shi ba duk mumine gaba ɗaya su dinga wannan addu'a cewa Allah ya ba su matan kirki Allah ya ba su ‘ya'yan kirki Allah ya ba su zurriyar kirki saboda su zama ‘yan kirki kuma a koyi kirki daga gurinsu ya tabbata a hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir manzo Allah yake cewa idza atakum man tardawna dinahu idan wanda kuka yarda da addininsa ya zo muku neman aure wa khuluquhu ko kuka yarda da ɗabi'unsa ya zo muku neman aure fazawwijuhu annabi Muhammadu yace ku auren mushi daga cikin abin da muka gane angon nan yana da ɗabi'a mai kyau kuma muka gane amaryan nan tana da ɗabi'a mai kyau shine duk harkokin auren kamar yadda labari ya zo mana an gudanar da shi ne a bisa tsarin addinin musulunci amarya ta yi walima jiya ta yi wa'azi an mata nasiha yau ga ango shi ma yana walima yana wa'azi ana masa wa'azi da sauran al'umma wani daga cikin yan uwa ɗazu yake faɗa min yace wallahi rabansa da ya ga aure irin wannan wanda aka yi shi a bisa tsari na addini a garin nan yace wallahi ya fi shekara goma yawanci ango zai yi dina amarya ta yi walima ko amarya ta yi dina ta yi ƙauyawa dai da matsiyata dai da shegu dai haka ne ko ba haka ba shi kuma ango ya yi kaza haka ake ɗan wake da gaurayi ya ce amma yanzu wallahi auren na malam tun daga farkonsa har ƙarshensa duka an gudanar da shi a bisa tsari na addini da tsari na kula da tarbiyya to kaga wannan yana daga cikin abin da annabi ya umarni dama idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu wanda kuka yi da ɗabi'unsa da halayensa ya zo kuna neman auren yarku to ku bashi ya lal'ajab abin takaici da mamaki yau an daina kallon tarbiyyarka da ɗabi'arka a ɗauki mata a baka galibi yanzu ana ɗaukar mata ne ana ba wa mutane sakamakon ɗan wani ne shi ko kuma ya karanta kaza ko yana aiki a kaza ko kuma ya mallaki abu kaza ita kuwa dukiya da wadata da kuke ganinta ba ita ce wadata ba innamal ghina ghinan nafs haƙiƙanin wadata ita ce wadatar zuci sannan mutum ya zamanto yana da tarbiyya ta addinin musulunci wani daga cikin magabata ya yi wa yasa tarbiyya sai ya zo yana tambayar wani daga cikin magabata cewa wa zai aurar masa ‘yata ne na mata tarbiyya na bata tarbiyya ta addini gawa kake ban shawara na aurar da ita imamul hassan albasari aka zo aka tambaya sai ya ce zawwijiha min man yattaqillaha ka aurar da ita ga wanda yake jin tsoron Allah sai ce in ahabbaha akramaha in aka yi sa'a yana son ta to za ta ga karamcin da tun da ake ba a taba ganin irin shi ba domin na farko ga tsoron Allah na biyu kuma yana son ta ya ce to zai wahala ya wulakanta ta zai karrama ta zai mutunta ta fiye da yadda kake tsammani ya ce wa in lam yuhibbuha in kuma baya kaunar ta ya aure ta lam ya ha ba zai zalunce ta ba saboda tsoron Allah zai hana shi ko da baya son ta to zai wahala ya zalunce ta me dalili saboda yana da tsoron Allah saboda haka shi tsoron Allah in aka gane mutum mutumin arziki ne to in an bashi mata ɗayan biyu ne in Allah ya sa ya ƙaunaci matar to za a ga karancin da ba taɓa zato ba saboda shi yanzu abu biyu ya haɗa ga tsoron Allah ga ƙauna idan kuwa har aka yi rahin sa'a ma baya son to zai wahala ya zalunce ta saboda tsoron Allah zai hana ya zalunce ta to amma yau an wayi gari ba a binciken menene tsoron Allah mutum wani irin tarbiyya izu nawa ya haddace wace makaranta ya islamiyya suwaye malaman shi suwaye abokan da yake yawo da su wace sana'a yake yi duk wannan ba shi ake bincika ba abinda ake bincika shine wanne course ya karanta geology ya karanta ko engineering ko kuma ya karanto architect ne ko kuma ya karanto islamic studies ne na kasa ma mai yace balantana dan mi komin abin da ake cewa mai islamic studies kenan fa zama ma'ana wai shi ma malami ne har yanzu da alli yake yawo shi ma me ya samu balantana ya ba wani wannan fa shine fa irin abin da ake ake ake ake ake wa mutane fassara da shi da irin haka ake hukunta su saboda haka babban abin da annabi ya ce mu lura da shi wajen aure ko auratarwa shine tsoron Allah da kuma bin tafarki na Allah da kuma tsari na Allah to in aka lura da wannan aka yi aure to wallahi da yawa zaka ga albarka ta biyo baya da izinin Allah za ka ga alheri ya biyo baya da izinin Allah za ka ga cewa wannan mata ta yi zama na mutunci a gidan mijin haka hima mijin zai mutunta ta saboda ba wani abu aka kalla ta tare da shi aka bashi matar ba an kalli tsantsan tsoron Allah sa ne da kuma biyayyarsa ga Allah subhanahu wata'ala wannan dalilin yasa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama cikin hadisin Bukhari da hadisin Muslim daga ainihin wato Abdullahi dan Umar ko kuma wani daga cikin sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa tunkahul mar'atu li arba'in ana auren mace ne saboda halaye guda hudu kowa ya kasa kunne ya ji wannan halayen kamar yadda ake gara su akan mata to haka kuma ake gara su akan ɗa namiji duk matar da bata da waɗannan abubuwan to bai kamata maka tankare ta da nufin aure ba haka duk ɗa namijin da Allah bai ɗora shi akan wannan halayen ba to bai kamata a tankare shi da aure ba manzo Allah ya ce ana auren mace ne saboda abubuwa guda hudu amma ni ina da zaɓin da zan yi wa mutum a cikin abubuwa guda hudun nan manzo Allah ya ce na farko li hasabiha ana auren mace saboda dangantaka yar gidan suwaye to dangantakan nan guda biyu ce akwai dangantaka ta tsatson banza akwai dangantaka ta tsatson alheri to idan ka zo zaka bi dangin mace abinda ake so ka kula da shi shine ka kula a cikin danginta babu wani mutumin banza na kurkusa babanta ko kakanta ko babanta mamatta ko kakatta ba mutanen banza a cikin waɗannan eh to wa irin wannan matar ake so ka aura amma idan kai kuskura ka auro yar mutumin da ka san mazinaci ne to da wahala da wahala a samu a cikin 'ya'yan da za ku haifa da yarinyar nan ba a samu mazinata ba da wahala domin manzo Allah yana faɗa cikin wani hadisi cewa takhayyaru li nutfikum ku zaɓawa ɗigon maniyinku inda za ku ɗiga shi sai annabi ya ce fa irka irqa sasun domin ɗabi'a tana yin nasu ɗabi'a tana yin nasu da wahala ka auro yar ɗan mazinaci kai baka samu mazinata cikin yayin da za ku haifa ba da wahala ka auro yar ɗan giya kai a cikin yayin da za ku haifa baka samu ɗan giya ba da wahala Allah yana iya karewa domin wala taziru waziratun wizra ukhra amma kuma da wahala ba a samu matsala a cikin dangi da za a zo a samu a tsakaninka da wannan matar ba saboda haka manzo Allah ya ce li hasabiha ana auren mace saboda dangantaka wali jama'aliha ana auren mace saboda kyau in tana da kyau ta maka abin nan a yanayinta to sannan kyawun nan ya zamanto kuma akwai tarbiyya to ana auren mace saboda wannan sannan wali maliha ana auren mace saboda ita mai kuɗi ce ko kuma gidansu masu kuɗi ne amma duka wannan ana so ya zama da kuɗin amma da tarbiyya ta addini sannan manzo Allah ya ce walidini ha to ana auren mace kuma saboda addini sai annabi daga karshe ya ce fazfar bi zati dini taribat yadaka ina baka shawara ka auri ma'abociyar addini in ba haka ba kuma hannunka za su tabi za ka samu matsala don haka a ka'idar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama matar da aka fi mai da hankali akan a aure ta shine zama tana tarbiyyar addini haka mijin da ake kula da shi wajen a bashi mata a samu yana tarbiyyar addini to in mun ce addini kuma ba muna cewa sai ya zama hafizan alkur'ani ba a'a wannan kuma wata baiwa ce sai wanda Allah ya ga dama yake yi wa ba in mun ce mai addini ba muna nufin sai ta haddace alkur'ani ba wannan wata ni'ima ce wanda sai wata Allah ya ga dama yake yi wa amma ya zamanto dai ba shashasha ba ce a gari ko ba shashasha ba a gari ba mazinaciya ba ko ba mazinaci ba ba ɗan shaye-shaye ba ko ba ‘yar shaye-shaye bace. ba mace ne wacce take da matsala wajen tarbiyyarta ko kuma shi yake da matsala wajen tarbiyyarsa ba in dai an samu an kiyaye tarbiyya ta Allah da annabi to wannan ita ake nufi ko shi ake nufi da ma'abocin addini ya halatta a aure shi ko kuma a aurar da ita saboda haka manzon Allah ya bada wannan shawara ga wanda duk zai yi aure sai ya tsaya ya mai da hankali ainihin wato dangane da wannan sannan ya ku bayin Allah daga cikin haƙoƙi da ainihin wato ya wajaba kan mata wanda miji ya kamata ya sauke mata shine na farko dai kada ya ci mutuncinta na biyu ya tufatar da ita ya ciyar da ita na uku kada ya dake ta na hudu kada ya zage ta ko ya zagi iyayenta na biyar duk abin da ya shafi hidimar gida da kayan kwalliya to ya yi mata su kada ya kwauro kuma ya yi shi gwargwadon ainihin wato abin da Allah ya hore mishi mun ce kada ya ci mutuncinta saboda mun samu cewa daga cikin mata da yawa suna ko ka mazaje suna cin mutuncinsu za ka samu namijin da zai naɗe kafar wandon shi ya kuma naɗa hannun rigar shi su daku da matar shi kamar yadda za su daku da abokin shi a waje ana samu ko ba a samu ana samu to wannan cin mutunci ne za ka samu namijin da zai rurruga wa matar shi ashar kamar yadda zai rurruga wa abokin shi a waje ana samu ko ba a samu ana samu wannan cin mutunci ne manzo Allah ya hana zaka samu namijin da zai fitar da yatsunsa guda biyar ya gaggaurawa matar shi mari ana samu ko ba a samu ana samu to duk wannan Allah bai yarda da shi ba manzo Allah bai yarda da shi ba wani mutum ya tambayi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa ma haqqu zawjati ahadina alaihi ya rasulullah me ya haƙƙin ɗayanmu mu akan matar shi sai manzon Allah yake ce masa an tuti an tutimaha ta imta in ka ci abinci ka tabbatar ita ma ta ci abinci wa ta sai tasaita idan har kai tufafi ita ma ta yi tufafi wala ta tadribil waja kar ka yadda ka daki fuskar ta kamare ta wala tuqabbih kar ka muna na matan zance ko magana wala ta hajurha illa fil baiti idan ta maka abin da zaka iya kaurace mata to kar ka kaurace mata face a cikin gidan ina ma'anar wannan shine kada ka tattare yanaka yana ka kai inugu ko kai Port Harcourt ko kai Lagos a neme ka wata da watanni ba a ganka ba in an yi sa'a an same ka a waya aka tambaye ka kace wannan matsiyaciya ya za na zauna da ita kusan yadda za ku yi da ita in kuna so in dawo in ba haka ba wallahi ni na tafi kenan kar kai haka annabi ya ce ka ƙaurace mata amma a cikin gidan me ma'anar ƙauracewa cikin gida shine ka iya cewa ba za ka ci abincin da ta girka ba wannan ƙauracewa ne ta iya ta ɗauko buta ka ce a mayar inda kika ɗauko a mai gida ka karɓa a ba zan karɓa ba me dalili kin kin san me dalili ai da aka ki mayar ba zan karɓa ba wannan ƙauracewa ne ka iya ka shigo cikin ɗakin tana kan gado kai kuma kana ƙasa ko tana kan kujera kai kuma kana ƙasa in ta dawo ƙasa ka koma kan kujera wannan duk ƙauracewa ne mai hankali za ta dawo ta nutsu ta ce to tun da kaga wannan bawan Allah ya ɗauki irin wannan matakai to lamarin nan ya kai inda ya kai za ta zo ta nemi sulhu ko kuma ta nemo wanda zai sulhunta ku wannan mai hankali kenan amma idan Allah ya jarrabe ka da gaurakiya Allah ya jarrabe ka da hayaniya Allah ya jarrabe ka da tumuska wai geran buta ina fata an fahimta wallahi za ta ce aikin banza aikin wofi ka gama an ka gama ma wallahi zaka sauko haka ne ko ba haka ba to Allah bai hada ka da mai hankali ba bata san fushin Allah a kanta ba dangane da fushin da kai da ita amma in mai hankali ce wallahi daga ka fusata hankalinta zai tashi za ta nemi ta ina za a nemi sulhu ta ina za a sasanta to wannan shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya gaya mana cewa mu kula da su daga cikin haƙƙi kula musu da abin da ya shafi nauyin gida akwai mazaje da za ka ga suna tauye haƙƙin matansu dangane da kula musu da abinci ko abin sha ko sutura wallahi na ga matar da take gaya min ta ce wallahi malam kayan kwalliya bana shekara biyar kenan tun na aure na da mijina ya min har yau bai ƙara saya min komai ba balantana magana ɗinki balantana takalminta ya mutu ya saya balantana kaza babu to ango da duk wanda ke sauraro na haƙƙi ne akan miji ya nema wa matarsa duk abin da za ta gudanar na yalwatar gida abinci sutura gwargwadon iyawarsa gwargwadon abin da Allah ya hore masa sannan bayan haka kada ya gaya mata bakar magana akwai mazaje masu bakar magana akwai mazaje masu zagin mata akwai wanda idan matar sai man laifi zai gaggasa mata maganganu kai shashasha kawai wawuya kawai jaka da Allah da Allah tafi ki bani guri shirmammiya kawai mara tarbiyya mara arziki mara kaza kaza kaza wannan kalmomi ne da suke bakantawa mata rai kuma akwai cin mutunci a cikin su bai halatta ba idan ta ma ba daidai ba zaunar da ita kai mata nasiha ka ja hankalinta in abu ya gagara kai kuka gurin iyayenta da waɗanda suke da faɗa a ji a kanta domin Allah ya ce wa in khiftum shiqaqa bainihima fa ba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma Allah ya ce idan kun ji tsoron saɓani ya yi yawa tsakanin mata da miji to ku ɗauko mai hukunci daga cikin iyalanta ku ɗauko mai hukunci daga cikin iyalansa Allah ya ce idan dai da gaske sulhun ake so to in Allah ya yarda Allah sai ya kawo da za a yi a daidaita saboda haka yana da kyau mu fahimci yadda za mu amalanci mata kuma mata 'yan tarereya ne suna buƙatar tarba suna buƙatar tarereya suna buƙatar yabawa in tai kwalliya ka yaba in tai abinci ko da bai yi daɗi ba ka daure kana ya mutsa fuskar kana cewa yayi daɗi na fata an fahimta kana ya mutsa fuskar amma kana cewa yayi menene yayi daɗi ba don komai ba sai don ka samu hankalinta ya kwanta ta samu nutsuwa a cikin lamarinta wannan yana daga cikin abin da ake bukata mu kula da shi Allah maɗaukakin sarki ya ba mu iko bayan haka ya ku ƴan uwa masu girma su ma kamar yadda mazaje mata suke da haƙƙi a kansu to haka kuma su ma matan suna da haƙƙi akan mazajen mazajen suna da haƙƙi a su dole ne ki girmama mijinki dole ne ki bi shi dole ne idan ya baki shawara ki bi dole ne idan ya sa doka a gidan ki kiyaye dole ne idan yace ce baya so a daina in kuma yana so a aikata rashin aikata abin da miji yake so da kuma kin aikata abin da miji kaucewa abin da miji baya so yana daga cikin abin da ke haddasar da fitina tsakanin ma'aurata kuma a dinga samun tangarda sannan ku iyaye a matsayin ku na masu sulhu ba masu batawa ne ku zamto masu tsoron Allah idan kun ga abin da ba daidai ba yar ku yi to kuma ta tsawa domin yana daga cikin abin da ke bata aure yanzu a zamanin mun nan shine ɗaura gindin iyaye akan yayansu yarinya za ta yi ba daidai ba watakila mijin ma zai kawo ƙara ko kuma ya zai nuna complaint din shi maimakon a sami iyayen su mata tsawa su nuna mata ba daidai ba wallahi malam sai kaga cewa ana hantarar mijin ko ana zagin shi ko ana bakan maganganu a kansa ko ma kaji ana cewa in banda kaddara dan me zamu baka ai tafi karfin ka wannan yarinyar kawai tausayi muka ji cewa tunda ta ce tana son ka kawai bai kamata mu hana ka ita ba kuma yanzu zaka dawo kana mata kaza kana mata kaza ita tana da laifi ba a gaya mata ba ba a yi mata nasiha ba wataƙila a gabanta ake cin mutuncin mijin masu hankali da masu nutsuwa idan har aka samu saɓari tsakanin miji da mata to ba a yi wa mijin nasiha a gaban matar idan ta gama complaint ɗinta ta gama bayani sai a ce to ta ki je ki zamu neme ki sai a zaunar da shi sai a gaya masa to guri kaza da guri kaza wani inda yarinyar nan ta yi complaint gaskiya akwai matsala muna maka nasiha ka ji tsoron Allah ka gyara a masa nasiha daidai gwargwadon iyawa in an gama ba ta san me aka faɗa mishi ba ita ma sai a kira ta sai a zaunar da ita ita ma sai a mata nasiha a nata bangarorin da matsalolin to sai ka an wayi gari tana ganin girman mijin shi ma mijin yana ganin girmanta amma in kuka zaunar da su duka kuka caccaki mijin a gabanta to shi kenan za ta tahi da nufin cewa mijin ba shi da wata kima a gurin iyayenta don haka duk laifin da ta ga dama za ta ƙara kwaɓa mishi ba tare da ta kula da martabarsa ko girmansa ba saboda haka yana da kyau iyaye mu dinga kula dangane da yadda za mu yi sulhu tsakanin ma'aurata zai taimaka mana matuƙa gaya wajen samun zaman lafiya da kuma ainihin wato kwanciyar hankali a tsakaninsu yana da kyau mu zamto masu faranta wa mata rai ta hanyar yin abin da ya dace kamar yadda su ma muke bukata domin Allah ya ce wala hunna mithlul ladhi alaihinna bil ma'rufi walin rijali alaihinna daraja wala hunna su matan suna da mithlul ladhi alaihinna kwatan abin da Allah ya ɗora musu na haƙƙi naku bil ma'rufi ta hanyar kyautatawa amma Allah ya ce walil rijali alaihin da daraja maza suna da wata daraja ta musamman akan matan don haka kamar yadda kake so ta dinga murmushi kai ma ana buƙatar ka dinga mata murmushi kamar yadda kake so ta yaba maka in ka mata abin alheri haka ake so idan ta yi abin alheri ka yaba mata shi yasa aka samu ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan abbas yace inni uridu an atazayyana limra'ati kama uridu an tatazayyana li ko inni uhibbu an atazayyana limra'ati kama uhibbu an tatazayyana li yace nakan so ne kwalliya na ci ado na karya hula na zauna a tsakar gida kawai matata ta kalle ni kamar yadda ita ma nake so ta kashe ɗauri ta fesa turare ta yi kunshi ta yi lalle ta yi kitso mai kyau ta zauna ina kallon ta yace to ni ma haka nakan so ne haka in zauna ana kallona a gida to amma yau da yawan mu idan kaga an yi sa gari an kafa hula an sa gilas haka ne ko ba haka ba an yi waje <laughs> to waje za a tafi ba wai zama za a yi a cikin gidan a ga kai ma dan abin da kai na kwalliya ba haka ne ko ba haka ba to saboda haka ana buƙatar kai namijin kai ma kai wani abu na kyautatawa gare ta kamar yadda kake buƙatar ta ainihin wato a yi kwalliya ainihin wato gare ka Umar dan Khattab kamar yadda ya kawo a cikin fannin ta'amul Muhammad Siddiqul Minshawi ya hawa a cikin littafin shi fannu ta'amul wani mutum matarsa ta kawo karasa fadar Umar suka shigo fadar Umar suna zaune yayi Umar ya ce wa matar to ke yi bayani me yake faruwa sai ta fara zubo bayanai yayi mun kaza yayi kaza yayi kaza amiral mu'minina ba ni ba shi ka kashe wannan auren Umar da ya tsaya ya kalli matar ya kalli mijin sai ya ga duk complaint din da take ba ba bane matsalar mijin kawai shine baya wanka baya wanki kansa a mutse rigar ta ta kwaikwaye ta nan sai ya kira wani daga cikin ma'aikatansa sai ya rada masa magana a kunne yace dauki bawan Allah nan ku shiga da shi cikin gida mata su baku guri ya shiga ya wanka akwai wata riga ta a guri kaza a dauko a bahi ya saka akwai turare na guri kaza ya fesa ku fito za ku zo ku same mu muna tare da ita yace to shikenan kawai aka ja yalla aka shiga da shi ciki ya sheka wanka mala aka kawo kayan amiral na aka bahi ya duma aka kawo hula aka kafa mishi aka kawo turare ya fesa mata tana fadar umar tana ta masifa ni wallahi ba zan yadda ba umar duk abin da za a yi wallahi tallahi ya sake ni kaza kaza kaza kaza kaza kaza tana cikin wannan fada kawai sai ga bawan Allah ya shigo yana baza gara malam yana kanshi sai ta yi shiru tukunna fadan da ya ta daina tukunna sai umar ya ce ci gaba mana ita ce a ah, ni wannan waye ne kam aka ce a ah, shi din ne ai ta ce shi wa aka ce mai gina ta ce dama haka kake dan Allah <laughs> ta ce ya amiral mu'mini da magana ta kare wallahi dama rashin wanka ne da wanki in dai zai ci gaba magana ta kare umar ya ce Allah ya muku albarka ya ɗebo wasu 'yan dirhamomi ya bawa mai gidan ya ce maza maza a ci gaba da kwalliya da wanki to wallahi zaka samu wata matsalar ba wata matsala ce babba ba ɗan abu ne ƙanƙani ya rikice kawai sai a ce dole sai dai a kashe auren da za a zauna a samu sulhu na hakika a fahimci juna sai ga matsala ta kare saboda haka wannan yana daga cikin abin da ainihin wato ake bukata ainihin wato abin nan a ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama nana Aisha take ba mu labari wanda hadisi ne a Imam Bukhari ya rawaice shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya shigo gidansa kana basaman bahaka mutum ne mai yawan murmushi mai yawan dariya mai yawan fara'a a cikin gida to haka ake bukata miji ya zamto dangane da matar shi haka kuma ake bukata mata ta zamanto dangane da mijinta a gurguje ya ku bayin Allah wannan shi ya kawo ni a gaba ta uku shine nasiha da nake so zan yi wa matasa da kuma samari dangane da rayuwar da yanzu muka ɗauka bil hakika, idan muka kalli yadda tsarin rayuwar mu yake a yau wallahi mun shiga wani irin ƙangi da ya kamata mu dinga inna lillahi wa inna ilaihi raji'una farkon magana ta shine a zawat wato muhimmancin aure yanzu gashi an ki auren amma babu shegantakar kuma da ba a yi ɗazu muke magana da imam a ainihin wato masallaci dangane da irin matsaloli na zinace-zinace da suka yi ruwan dare suka zama ruwan dare a cikinmu mazaje matasa zina ‘yan mata zina dattawa zina matan aure zina mazaje masu aure zina wannan masifa har ina za mu kai ta jama'a yanzu ban da ma maganar zinace-zinace ka duba yadda ake wa ƙananan yara fyaɗe malam ƙananan yara banda wannan ka duba yadda harkar luwaɗi yaro ƙarami ɗan shekara biyar bakwai a samu malam dattijo ɗan shekara saba'in da biyar ko shekara sittin da biyar malam yana luwaɗi da shi wannan masifa har yaushe ina za mu je da wannan bala'i akwai buƙatar mu musulmi ne akwai buƙatar musamman da tarbiyya akwai buƙatar musamman da littafi da Allah ya turo mana akwai buƙatar musamman akwai hadisai na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda Allah maɗaukacin sarki ya saukar ma, manzan Allah ya bayyana mana su wanda suke bayyana mana hatsarin wannan hali da muke ciki ya kamata duk musulmi ya san cewa ko mata ne in bata halatta gare ka bai kamata ka kusance ta ba balantana ɗa namiji balantana mace ta kusanci mace ƴar uwarta kayan maye yayi baza-baza a cikin mu babu irin nau'in kayan shaye-shayen da ba a sha wannan duk yana daga cikin ɗabi'un da yau muka afka a cikinsu matasa ku ji tsoron Allah ku sani cewa kuna da abin da ke tunkara ku ita ce tafiya lahira shata ya ce wai ranar tafiya lahira a rannan babu zaman duniya wallahi za ka tafi lahira kuma za ka je ka za ka yi amsa tambayoyi akan dukkanin abin da ka aikata Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana yadda ya da mutanen annabi Lut waja'alna aliyaha safilaha Allah ya sanya saman garin ya dawo ƙasa ƙasan garin ya dawo sama kuma Allah ya ce wa amtarna alaihim hijaratan min sama sannan muka yi musu ruwan duwatsu daga sama wannan aikin ala hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suke yake cewa idza ra'aytum rajulan yaf'alu mithla amala qaumi lutin faqtulul fa'ila wal maf'ula bihi annabi ya ce idan kuka ga mutum yana aikata irin abin da mutanen annabi ludu suke aikatawa da wanda ake aikatawa da mai aikatawa duk ku kashe su in annabi muhammadu ayoyi kuwa irin su wala ta karbu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila duk ga suna amma tare da haka malam in kaga abin da ke faruwa a cikin mu nan da abubuwan da ke faruwa a cikin al'ummar mu abin sai ya baka takaici ya hana ya hana ka sakat to ban da wannan dawo bangaren social media me ne ba a yanzu a social media tsirara wannan waya da kake gani akwai alkhairai da yawa a cikinta ga wanda Allah ya taimake shi amma wallahi sharrin da ke cikin irin waɗannan wayoyin bala'in su ya kai inda ya kai zina ce ake yada ta da fasikanci ake yada shi illa iyaka kadai idan Allah ya taimake ka kana da zuciya ta addini da zuciya ta kiyaye dokar Allah wallahi nan ne kaɗai zaka samu kariya daga wannan amma in ba haka ba ba abin da baka yi tsammani ba haka za a turo ma shi akan whatsapp ɗinka akan facebook ɗinka akan kaza ɗinka wannan yana daga cikin abin da ya watsa tarbiyyar matasanmu saboda haka matasa ku ji tsoron Allah kuna da aiki a gabanku ga karatu baka haddace Qur'ani ba kuma da daga cikin babban aikin da Allah ya turo ka a duniya na akwai karatun Alqur'ani hadisin Annabi Muhammad ya bayyana mana cewa za a tambayi ɗan adam la ta zalu kadama ibnu adam hatta yus'ala an arba'in ɗan adam a gobe kiyama kafarsa ba za ta gushe daga bakin kabarin shi ba sai amar tambaya akan abubuwa guda hudu daga cikin abubuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce za a tambaye shi dangane da shekarunsa Me da shekarunsa an umrihi shekarun kan nan 30 40 45 ya kai da su za a tambaye ka dangane da iliminka za a tambaye ka dangane da shekarunka ya kai da wannan shekaru ya kai da iliminka ya kai da dukiyar da Allah ya baka samartakarka wannan tsarar samartaka daga shekara ɗaya zuwa arba'in ɗin nan sai an tambaye ka wa an shababi wannan amsa za ka ba wa Allah wallahi tallahi da ka zama mazinaci gara kayi aure in ya so a ce aure ne ya ajalinka haka ne ko ba haka ba ni dai ban taba ganin wanda aure ya kashe ba duk maganar da ake din nan in an yi aure za a sha wahala ya za ka yi da matar baka gama makaranta ba ba ka da aikin yi don Allah wa ya taba ganin wanda wahalar aure ta sa ya mutu a ce gawa ne ya zama gawa me ya faru wallahi aure ne ya kashe shi akwai duk maganar da ake din nan fa ba a samu wanda ya mutu a dalilin aure ba to amma mutum wai sai ya ki wannan wahalar ta aure sai je ya fada wahalar da tafi ta hine wahalar zinace zinace ga zubewar mutunci da lalacewar kima ga kuma azabar ubangiji a gobe kiyama saboda haka yan uwa mu ji tsoron Allah mu shiga taitayin mu yan mata da suke fetsaranci da lalata suke tallata kansu over the internet kana hawa facebook za a ga yarinya ta ɗora hotunanta ta yi bidiyo tana rawa tana kada duk wani abu na jikinta tana ba da nambar waya matasanmu sun zama mawaka ka duba wata tasha wai arewa 24 ne ko wace ce irin wasu waƙoƙi na matasa malam lalatattu tsirara duk wannan yana daga cikin abin da ya lalata mana tarbiyyar matasanmu ya haifar mana da matsaloli a cikin al'amuranmu to wallahi dole sai mun dage da addu'a kuma sai mun dage da bin tafarki na Allah sannan sai Allah maɗaukakin sarki ya kawo mana ɗauki muna addu'a subhanahu wa ta'ala ya ainihin wato kare mu zan yi nasiha ga ango a takaice sannan in dawo ne nasiha ga amarya a takaice sannan sai mu rufe wannan nasiha abu na farko da zan ja hankalin ango ango ka sani cewa Allah ya maka ni'ima ya maka falala ta hanyar haɗa ka da matar da kake so kuma ka gamsu ka yadda da ita haka ita ma Allah ya haɗa ta da kai ta gamsu da kai ta yadda da kai wannan ni'ima ce ba kowa bane Allah yake masa falalar ya auri abin da yake bukata sau da yawa za ka ga 'yan mata da samari ba sa auren wanda suke so amma kai Allah ya ma ni'ima da wacce kake so take son ka ka aure ta sannan falala ta biyu shine ka gudanar da hidimar aurenka cikin tsari na addini an yi nasiha an yi walima an ba Allah an kiyaye abubuwa na sabo a ciki wannan ba karamar falala ba ce saboda haka mu gode wa Allah akan wannan ka gina rayuwarka a bisa abin da Allah maɗaukakin sarki yake so wanda manzan Allah yake so kada a kuskura a kauce wa tafarkin Allah a bawa mata haƙƙinta a bawa amarya haƙƙinta a kula da rayuwarta da addininta da tarbiyyarta sannan a kauce wa duk abin da zai zamanto cin mutunci ko cin zarafi gare ta duk abin da zai haifar da matsala a yi ƙoƙari ango a sa ido kuma alhamdulillahi ka yi karatu daidai gwargwado domin ina labari kana da digiri ka dingire to kaga wannan alama ce da kake nuna cewa ka samu wani wato makami na hankali da kuma ilimi wanda zai taimaka maka wajen ka gudanar da rayuwarka mai kyau da kai da iyalanka domin shi karatu kowanne iri ne matukar an yi bisa tsari to wato makami ne na rayuwar wannan duniya da ma lahira ga baki daya muna addu'a Allah ya sa albarka a wannan karatu da kai sannan a kula da shawarwari da manyan mutane kada ya zama shawarwari ne da waɗanda ba san ciwon kansu ba kana da iyaye kana da babbanu kana da kawunai kana da 'yan uwan uwa kana da 'yan uwan uba ya zamanto duk abin da ya taso maka ya kulle maka kai ka rasa ya zaka yi ka nemi shawararsu su sun gajiya sun ga yau kuma muna fata su ga gobe mu kuma ba mu ga ba yau din ba mu ga maganin ta kuma ba mu sani ba ko za mu kai gobe haka ne ko ba haka ba saboda haka su suna daga cikin manyan mutane da za a dinga neman shawararsu wajen ya za a gudanar da al'amuran zamantakewa tsakaninmu da iyalanmu Allah ya ma albarka ya sa albarka a cikin wannan aure namu amarya muna baki shawara amma ga wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama ko wata magana ta wanda daga cikin sahabbai wanda ya faɗe ta wanda abdullahi Dan ja'far Dan abi talib yake yi wa yassa nasiha yake ce mata ina miki nasiha da abubuwa guda uku zuwa guda hudu na farko yace iyaki wal ghira ina jan hankalinki dangane da zafin kishi sai ce fa innal ghira domin zafin kishi miftahu talaki shine mabudi na saki haka ne ko ba haka ba duk matar da take da zafin kishi to lalle ko zai wahala ta wanzu a gidan mijinta wannan nasiha ne nake wa amarya na tabbata cewa ya mace tana da kishi to amma kuma akwai kishi na hankali da sanin ya kamata to amarya kada kishi zafin kishi ya ɗauke ki ki gaya wa mijinki bakar magana ko kuma ki dinga bin kwakwafin mijinki an kin ga an bugo masa waya he kin ga waye ko kin ji muryar wace ce ka ga mata malam har tana karkato da kunnanta wai ta ji da wa kake magana ko kuma daga wayarka ta yi ƙara kafin kai ka kai hannu ita ta kai hannu ta ga wannan suna ne haka ne ko ba haka ba wannan yana daga cikin zafin kishi abdullahi dan ja'afar dan abi talib ya ce wannan yana daga cikin mabuɗi ki na saki yanzu da allah ku lura wani abu da yake faruwa a najeriya nan zafin kishi ya sa mata ta ɗauki wuka ta burma mijinta jama'a yana faruwa ko baya faruwa zafin kihi ya sa mata ta ɗauki wuka ta yanke gaban mijinta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zafin kishi yanzu ko wata ɗaya bai ba a nan kuma nan ina jin kuna da labari wata mata ta ɗauki wuƙa ta yanka kishi yadda yankan rago a nan garin kuma ba ku da labari kuna labari a nan kumo ta sa wuƙa ta yanka kishiyarta wannan wani irin masifa ce mala ina hankalin matan mu yake me muke nema a duniyar a ce yau kayi ajalin mutum kai da hannunka ka kashe mutum wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce gobe kiyama idan ta tashi wanda aka kashe zai taho jini na zuba a jikinsa zai ci kwalar wanda ya kashe shi ya zo da ke gaban Allah yana cewa ya rabbi salha zalima qatalani Allah tambayi wani dan mene ya kashe ni amma yau an wayi gari wai mace za ta sa wuka ta yanka yar uwarta wai saboda zafin kishi to kun ga wannan magana ta wannan sahabi ta tabbata cewa kishi mabudin saki ne yanzu wannan wanda ta kashe kishi ya taɗin da Allah ta ci gaba da zama da mijin ita ma ai automatically ta bar gidan mijin kenan haka ne ko ba haka ba amma me ya jawo mata zafin kishi sannan ya ce wa iyaki wal atab ina jan hankalinki dangane da fusata domin shi yana haifar da gaba tsakani da kuma ya haifar da rashin zamantakewa mai kyau ya ce wa alaiki bil kahal ina horanki da yawan saka kwalli da kwalliya ya ce fa innahu azyanu zina domin in kina neman adon da ya fi kowanne ado to ki samu sa kwalli ya ce wa alaiki bilma ina horonki da yawan amfani da ruwa yawan wanka yawan wanki a kin ga kaza da tiki wanki ya ce fa innahu atyabu tibin domin babu abin da ya fi kanshi sama da ruwa ruwa yana daga cikin abin da bai kamata mace tana wasa da shi ba ban ɗakin ki a wanke falon ki a goge ki mofin ɗin tiles ki ɗin leda tsakar ɗaki ki mofin ɗin kujeru ki wanki wanke wanke ki shanya kayan yara duk wani abu na ƙazanta kada mijinki ya kai ido zuwa gare shi ko kuma hancinsa ya shinshini warinsa to amarya da izinin Allah waɗannan abubuwa guda hudu idan kika rike su kika mutunta mijinki kika kula da rayuwarsa kina gama masa girki akan lokaci idan ya sa ki abu kina yi in ya hana ki zaki bari in ya ce baya so zaki daina in ya ce yana so zaki aikata cikin gaggawa to wallahi tallahi zaki zauna da mijinki lafiya za kuma ki zauna da kowa lafiya sannan ki zamanto mai afuwa ga mijinki kamar yadda wani mawaƙi yake faɗa matarsa ya ce kuzil afuwa minni tastadimi mawaddat ku riki afuwa dangane da mu'amala ta da ke za ki samu ƙaunata ta dawwama gare ki ma'ana in kin ga nayi ba daidai ba to ki dinga yawan yi min uzuri kamar yadda in kika ba daidai ba zan dinga miki uzuri waɗannan shawarwari amarya kina ji na kuma na tabbata zaki ji ni koda a kasa ɗin da ake ɗauka wannan shawarwari idan kika bi su da izinin Allah za ki zauna lafiya kada mijinki ya ce yana son a yi kaza ki ce ke ba kya so ko kuma ku fara rikici a kai ki yi haƙuri da yawan zuwa anguwa na ba gaira ba dalili akwai mata za ka ga yadda ka san kafarsu tana ƙaiƙayi zai yi wahala ta yi sati ɗaya ko sati biyu ba ta tafi gidan ƙawalliyar roman gwada ba haka ne ko ba haka ba sai ta ji. in ma har mijin ya hana ta a samu rikici tsakaninta da shi wannan ba daidai ba ne mata ta kirki tana luzumtar zaman gidansu ne in ka ga mace tana yawan yawo ta shiga can ta shiga can ta shiga can to akwai alamar karancin tarbiyya ta tare da ita amarya ki kula da wannan kar ki matsa mijinki akan yawan fita kar ki matsa mijinki akan zuwa kaza idan mijinki ya baki ki karba ki gode in ya hana ki ki gode ki yi hakuri idan kika nemi ɗari biyu ya baki ɗari ki karba cikin hannu bibbiyu da godiya idan ya hana ki gaba ɗaya ki ce Allah ya hore maka ka bani mijinki ya baki iya abin da Allah ya hore masa shine abin da Allah ya ɗora masa Allah bai dora masa abin da yafi ƙarfinsa ba domin Allah ya ce li yunfiq du sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah la yukallifu Allah nafsan illa ma ataha sayaj'alu Allah ba'da usrin yusra Allah ya ce wanda yake da hali ya ciyar gwargwadon halinsa wanda yake da wadata kuma ya ciyar gwargwadon wadatarsa Allah bai ɗora wa rai ba face abin da za ta iya Allah ya ce zai kawo sauƙi. bayan kuma da akwai kunci a rayuwa muna addu'a Allah ya sa albarka ga wannan aure ya sa alheri gare shi ango muna maka addu'a subhanahu wata'ala ya sa ka gama lafiya wannan mata da Allah ya baka Allah baka ikon rike ta ita kuma Allah ba ta ikon yi maka biyayya addu'a muke yi ga abokai irin su malam Abdul Qadir irin su malam Mubarak irin su malam Abdul Aziz da sauran abokan ango da suka ba da su wajen yin wannan gayyata kuma muka samu muka halittu, wannan gayyata muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi akwai abokan aiki da muke tare da su akwai malam Abdullahi Anka ma'aikaci ne a Human Right kuma shine direban da ya tuko ni zuwa nan sannan da malam Aminu Ladan Koli shine wato ofisa na social media na na yada karatuttuka na da kutubobi na gashi muna tsaye sannan akwai imam na masallacin Galadima na Tangale haka ne ko da kuma malam muna tare da su duka muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi na na okay to masha Allah akwai wani bawan Allah malam Muhammad Yusuf a gaskiya ya cancanci addu'o'i da jinjinawa ga wannan hidima domin kusan duk shige da fice da kaiwa da komowa da aka yi dangane da wannan gayyata da wannan wa'azi wallahi shine ya dinga kaiwa yana koma muna addu'a Allah ya biya shi da jannatul firdausi wallahi yadda kuka zo kuka ba mu haɗin kai din nan duk kowa ya zo ya zauna ya nutsu ya ji nasihun da muka yi wallahi na ji daɗin abin kwarai da gaske wannan ta sa har na yi tunani mun fara magana da su su malam ainihin wato mubarak cewa a samu wani lokaci a shirya wani wa'azi in Allah da zan shigo za mu zo mu yi wa'azi akalla na awa biyu zuwa awa uku a shirya in Allah da a tura mun gayyata zan zo da izinin Allah saboda na fahimci akwai buƙatar shigowa a zo a dinga jan hankalin matasa da kuma al'amura na addini da rayuwa ta yadda za a samu sauƙin abubuwa da haka duk lokacin da aka shirya aka gayyace ni da izinin Allah za mu samu zuwa in Allah ya yarda muna addu'a Allah ya yi wa wannan gari albarka Allah ya yi wa matan wannan gari albarka Mazajen su Allah ya musu albarka Allah ya ba mu damuna mai albarka Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya albarka ga harkokinmu gabaki ɗaya da rayuwar mu gabaki daya wanda duk suka bada gudunmawa akan wannan mas'ala da wannan wa'azi da wannan abu da aka gabatar Allah ya saka kowa da alkhairi Allah ya sa aljanna ce makomar mu idan akwai wani abu to in ko babu sai mu addu'a gaba daya okay ango zai godiya ko da na minti biyu ko to yana da kyau gaskiya to malam Muhammad Awwal Ibrahim muna ga za ka ɗanyi koda kalmomi na minti biyu domin kai godiya ga bayan Allah da suka ba da gudunmawa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 abu na biyu muna gode wa malam da ya baro duk ayyukan shi da yake yi ya taho har nan illiri domin ya zo ya nesin wannan walima <clears throat> malam Allah ya saka da alkhairi malam ya jawo hankulan mu abubuwa masu yawa wanda an ce idan mutum ya lura abubuwan da malam ya faɗa in za mu kwanta mu tunani to gaskiya ina ga abu ne wanda ya kamata mu yi ta kuka idan muka duba abubuwa da malam ya faɗa muka duba zamantakewan aure da muke yi sai muga kan cewa gaskiya akwai gyara masu yawa sannan iyayenmu da suka zo wannan wurin muna musu addu'a Allah ubangiji ya musu albarka abokanayen ango waɗanda suka taho daga nesa da waɗanda suke nan ga baki ɗaya waɗanda suka ba da gudumawa ta hanyoyi masu yawa wanda ba za mu iya lifta su ba muna gode musu Allah ubangiji mai da kowa gida lafiya Allah ubangiji albarkaci wannan aure Allah ubangiji ya sa kamar yadda muka zo wannan walima aure mu haɗu a suna wanda za a yi na walima na wannan bikin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa to jama'a wannan shine a madadin shi ango ya gabatar da godiya da kuma fatan alkhairi gare mu da kuma duk waɗanda suka halarci wannan guri muna addu'a Allah ya saka mishi da alkhairi a ango muna ƙara maka addu'a da sauran dattawan mu da suke wannan guri da suka halarci wannan guri da sauran yan uwa da abokan arziki muna addu'a Allah ya saka kowa da alkhairi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 wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil